This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba biyar ga watan Yuni. To biyo bayan wani umarni da shugaba Bola Ahmad Tinubu na Najeriya ya baiwa ministan kuɗi da ya gabatar masa da tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa. mun tuntuɓi masanin tattalin arziki yusha'u aliyu don ya yi mana fashin bakin wannan al'amari sai ya ce abin da muke neman su kalla shine su duba irin hauhawan farashin da ke cikin tattalin arzikin ƙasa da irin bukatuwan da ma'aikaci yake da shi mafi karanci da kuma irin abubuwan da tattalin arzikin ke samarwa. kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman barma ke gabatarwa inda yau shirin zai duba wata ganawar da aka yi tsakanin shugabannin masu bukata ta musamman da kuma gwamnatin Nijar. Kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin da kuke ganin albashi mafi karanci zai yi ga 'yan Najeriya da ba su aikin karɓar albashi. Lambar wayar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. amma kafin nan dai ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin jamina a yau Laraba domin tarbar ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov gwamnatin kasar chad ta ce ta tattaro farar hula domin tarbar lavrov ne saboda shi ne babban jami'in wata ƙasa na farko da ya kai ziyara ƙasar bayan rantsar da muhammad idris debi a matsayin shugaban chadi da kuma kafa sabuwar gwamnati wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon da aka kafa tsawon shekaru uku a ƙasar da ke tsakiyar afirka daga cikin waɗanda suka je tarbar wakilin na rasha har da immaculate jada wata 'yar kasuwa 'yar shekaru 38. Jaida ta ce, tana sa ran rasha wacce take ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi noman alkama da sarrafa ta zuwa ƙasashen duniya za ta bai wa cadi na'urori tare da koyawa ƙasar fasahohin noman zamani cadi dai tana da manoma da isassun gonaki na noma alkama da shinkafa da masara da kuma kiwo amma tana fama da karancin abin sawa a baka. Ta ce tana sa ran Rasha za ta taimaka wa Chad wajen samar da ingantacciyar wutar lantarki ga kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba, gwamnatin Chadi ta ce Lavrov zai tattauna akan hanyoyin yaƙi da ta'addanci masu inganci da inganta hulɗar soji, diflomasiyya, tattalin arziki da kasuwanci tsakanin Chadi da Rasha. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai harin ne akan wuraren 'yan ta'adda ciki har da sansanin soji da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin karkashin ƙasa a da'ar albala da Burej. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. rundunar sojan isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin rafa Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci wani yanki na arewacin Isra'ila a kusa da kan iyakar kasar da Lebanon inda sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah ke musayar wuta kusan tun da aka fara yakin Gaza kuma ana fargabar rikicin zai faɗaɗa a yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau laraba rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakaran rashi sun kai hari cikin dare da jiragen sama marasa matuki guda 22 yayin da jami'ai a yankin Mykolaiv na Ukraine suka ba da rahoton cewa gidaje sun lalace. Rundunar sojan sama ta Ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo dukan jiragen marasa matuki guda 22 a yankunan Mykolaiv, Dnipro, Kherson, Poltava da kuma Sumi. vitali kim gwamnan yankin mikolaiv ya faɗa ta telegram cewa tarkacen jiragen sun lalata wani gida gaba ɗaya sun kuma shafi wasu gidajen guda goma sai dai babu wanda ya jakata philip pronin gwamnan poltava shi ma ta telegram ya faɗi cewa harin na rasha ya jakata mutum guda ya kuma lalata wata masana'anta a nipro kuma gwamna sarhi laisak ya ce harin na jirgin sama mara matuki ya lalata gidajen zama guda biyar da gidajen gona guda uku da wasu layukan wutar lantarki a ƙarshe Haɗakar jam'iyyun da ke ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Indian Narendra Modi ta lashe zaben Majalisar Dokokin ƙasar da ɗan rinjaye. Amma nasarar da 'yan adawa suka samu ta sa yawan mambobin jam'iyyar Modi raguwa, abin da ke nuna cewa farin jininsa na dasashewa bayan shafa shekara goma akan karagar mulki. Jam'iyyar BJP ta Modi tare da abokan haɗakarta sun samu kujeru 294 daga cikin kujeru 543 a majalisar wakilan kasar a cikin wani saƙo da ya sanya a shafin x modi ya ce jama'a na da ƙwarin gwiwa a kan jam'iyyar nda karo na uku a jere wannan wata babban nasara ce a tarihin indiya Modi ya tabbatar wa jama'a cewa za su dora a kan kyawawan ayyukan da suka yi a cikin shekaru goma da suka wuce don cimma fatan jama'a. Jam'iyyar National Democratic Alliance wato NDA ita ce jam'iyyar haɗakar da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar BJP. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci ministan kudin Najeriya Wole Edun da ya gabatar masa da tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa. don haka mun tuntubi masanin tattalin arziki yusha'u aliyu don ya mana fashin bakin wannan mataki da shugaba tinubu ya ɗauka na kawo ƙarshen takaddamarsa da ƙungiyar kwadagon najeriya nlc don ya wato masu jin wato sashen hausa na muryar amurka su fahimci abin da ake ciki sai ya ce wannan umarni da shugaba bola ahmed tinubu ya yi umarni ne wanda ya nuna cewa shi shugaba ne sannan kuma ya sake tabbatar ma 'yan ƙasa cewa idan ba a ga wani abu ba to kaga shi ɗin ne dai za a tuntuɓa sannan kuma shi shugaba bola ahmed tinubu shi ne ya fara yin alkawari bayan an zaɓe shi a 2023 ya yi alkawarin zai samar da wadataccen albashi ga ma'aikatan najeriya wanda kuma a yanzu dinnan shekara ɗaya cur kenan ana ta kai komo wajen samar da mafi karancin albashi ga 'yan najeriya saboda haka umarni ne wanda yake cike da ma'anoni da yawa ganin cewa ba ma'aikatan gwamnati ne kadai karin albashi zai yi tasiri kansu ba a ganinka nawa ne albashi mafi karanci da zai adalci ga kowane dan najeriya So shi dai wannan kwamiti da aka samar na na kokarin samar da mafi karancin albashi akwai gwamnonin jihohi a ciki akwai wakilan gwamnatin tarayya sannan akwai wakilan 'yan kasuwa ko kuma duk waɗanda suke da ayyuka a cikin tattalin arzikin a wajen gwamnati to kaga an samar da cikakken wakilci a cikin kwamitin abinda muke neman su kalla shine su duba irin farashin da ke ciki cikin tattalin arzikin ƙasa da irin buƙatu wanda ma'aikaci yake da shi mafi ƙaranci wanda zai iya rayuwa a matsayinsa na ɗan ƙasa da kuma irin abubuwan da tattalin arzikin ke samarwa. A ganinka rage biyan masu riƙe da mukamin siyasa kamar sanatoci da dai sauransu ɗimbin albashi da alawus alawus zai taimaka ma tattalin arzikin najeriya da ma samar da kuɗin biyan ma'aikata yadda ya kamata kamar yadda wasu ke hasashe wato duk kokarin da za ka yi ka ce a rage albashin da aka riga aka samun ma 'yan siyasa wanda 'yan siyasa ne da kansu suka samar da waɗannan muhalli tun bayan dawowa turbar demokradiyya 1999 har zuwa yau da kuma yadda aka yi 'yan siyasa suka yi amfani da wannan hukuma wacce take ƙayyada rabon arzikin ƙasa da kuma tsarin albashin manyan wajen 'yan siyasa wato revenue mobilization allocation and fiscal commission ba yanda za a yi kace a ɗauki abin da aka riga aka yi doka kuma kai tunanin wanda suka yi dokan za su sake yin doka da abin da zai rage abin da suke ɗauka saboda su ɗin ma kullum abin da suke kallo a cikin tattalin arzikin ƙasan shine yadda ita rayuwarsu za ta inganta harkan siyasar su inganta amma a bisa shawara raba arzikin ƙasan ne dole ya kamata ita wannan hukuma ta rinka dubawa nan gaba ta rinka duba manyan 'yan siyasa ta kuma rika duba irin dukiyar da ya kamata a ware musu a ware ma jihohi a ware ma ƙananan hukumomi sannan a ware ma kowane irin jami'i da zai fito ta sifar siyasa wannan ne shi nake kallo ina mafita game da yawan yajin aiki a najeriya wanda kafin a sasanta kasar kan yi ɗimbin asara To shi dai yajin aiki ba za a ce za a yi bankwana da shi kwata-kwata ba saboda tsare-tsaren kungiyoyin kwadigo tsare-tsare ne da ya nuna akwai matakai daban-daban da sukan ɗauka wajen samun biyan bukatu waɗanda ya shafi ayyukan da suke gudanarwa saboda canjin yanayin aikin ko kuma canjin yanayin tattalin arzikin ƙasa ko kuma canjin yanayin mu'amala tsakanin ma'aikaci da wanda ya ɗauke shi aiki sai dai dai abin da muke ta gani zai taimaka shine duk yarjiniyoyi da aka shiga da 'yan kwadugo to a tabbatar an cimma an shiga yarjiniyoyin da ake da kini za a iya aiwatar da su Malam Yusha'u Aliyu kenan wani masanin tattalin arziki a Najeriya akan wannan batu na yadda karin albashi mafi karanci zai shafi waɗanda ba su karɓar albashi za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku anjima. kafin nan ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya an ji yadda hukumomi da kungiyoyi ke tantaunawa kan hanyoyin kaddamar da wata katin alfarma domin wasu bukata ta musamman a jamhuriyar niger Wato carte d'égalité de chance a faransance wacce za ta kara wa nakasassu damar samun gatanci a fannoni da dama. To amma kafin mu kai ga wannan batu a yau din za mu fara ne da ganawar da aka yi a tsakanin shugabannin nakasassu da shugaban majalisar senespe janar Chani. shugaban kawancen kungiyoyin masu bukata ta musamman na jihar ya mai habibu abdullahi ya bayyana wa wannan shiri makasudin wannan haduwa masu bukata na musamman eh, na Nijar mu yau ba mu da Eh, wuri na eh, dindindin wanda za a cewa gashi yau eh, aka zo za a ganin masu bukata na musamman ga wurin na dindindin da ta su na abu kaga wannan ofishi babba wanda za a cewa gashi namu ne namu na kan dauka kaga wannan akwai matsala dole muka kai wannan kuka muke son to a sama mana wannan wuri na dindindin to kuma kashi tamanin cikin ɗari yau sai mu ga duka mutane ne masu kokari su yi aikin hannu su a ka nasu gudunmuwa don daukar da kansu da kansu za ka ganin mutane irin yadda suka ba da goyon baya na aikin hannu da kuma irin aikin hannu na kalite don ku nan ma muna son a ƙara bunƙasa wannan aikin hannu wannan masu aikin hannu su aikin da suka yi na hannu ya zamanto zai ci da su zai kuma ɗauka iyalinsu mu nisanci hanyar bara Eh, na uku shine babban asusu namu wanda aka ce ma fonda suke kende eh, na pension handicapé wanda ke kawo tallafi na taimaka ma mutane masu na kasa sai ya zamanto wannan eh, fon an kace su tun 2018 2018 kaga wannan babban bakin ciki na wannan fon in shine aka taimaka ma masu aikin hannu shine aka taimaka ma mutane masu zai neman ilimi mai zurfi su ne ake taimaka ma mutane da yawa ta fanni iri-iri akwai mu da doka da ta bamu kashi biyar cikin ɗari na ɗauki ma'aikata to wannan dokan muke son a tabbatar da ita a zamanto masu bukata na musamman masu ilimi in dai ka kai ka da ilimin ka ka da aikin ka ka iya aikin ka to a ɗauke ka aiki eh, doka ta yi aiki tsakanin da Allah har ya zamanto da sanki fusan ma ta kai ko di fursan kashi goma cikin ɗari shine mu a babban kukan da muke son a ƙara yi mana wannan abun eh, akwai yi wata doka kungiyoyin kasa da kasa sun ka samu laluwa yan marrakesh wanda kiman ne wanda shi ma zai kama ma mutane kamar waɗanda ba su gani ko waɗanda da hannu wanda ya zamanto ka samu matsala ta hannu wanda zai dawo cikin wannan dokiman akwai abubuwa da na tallafi wanda zai zamanto mutane za su samu a samu a yi maganin waɗannan matsaloli nasu duka don wannan dokar duka mun kwatanta musu ga irin matsalolin da muka taimaka kai ma shugaban kasa kuma muka tattauna bisa kan haka nan. To idan muka koma kan katin da ake shirin kaddamarwa shugabannin nakasassu na ƙasa sun dukufa da ayyukan waye kai a game da batun cancantar mallakar wannan kati mai hangen samar da daidaito a tsakanin mutanen da ke da tawaya da sauran jama'ar Nijar. Wannan na matsayin rigakafin dukkan wani yunkurin kutse daga waje. ganin yadda sautari ake samun masu saka rigar nakasassu a lokutan da wata gajiya ta samu asusun unicef da ke fafutukar ganin yaran da ke da tawaya sun mori 'yancin da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi wa yara ƙanana na ban diddigin wannan shiri ga ci gaban hirar da muka yi da sido nuhu umaru na gamayyar kungiyoyin federation ta ƙasa unicef ya ɗauki alkawalin ya dafa gwamnatin niger domin aiwatar da wannan katin kuma mata da yara su ne na farko ma wanda za su cin gajiyar wannan katin za a evaluate a tantance mata da yara dubu hudu da dari biyar da hamsin wanda za a ba su tallafi na shekara uku kamar in an tantance su za a fara ba su kartunan wannan legalite da chance sannan kuma a tallafa musu har shekara uku wanda wata zuwa wata za a yi musu cash transfer kamar kuɗi na za a turo musu yara su samu daman su tafi lokal mata kuma su samu dama su yi ayyuka kamar eh, sabuni da hayuka dai idan projekin nan ya kare suna iya daukar eh, nauyin kansu da kansu so mu abin da muka sa gaba shine waya kanun masu hannu da shuni su kara ba da taimako ga gwamnati saboda gwamnati ta samu ta idar da alkawali na ta dauka ga mutane masu nakasa na biyu shine waya kanun mutane masu nakasa su kansu domin su kula da wannan katin kuma su yi aiki da shi a cikin yadda doka ta tsara kun san a hakikanin gaskiya da dama ana dokoki ana ba kuma mutane masu nakasa wadansu alhorma amma wata rana sai gani 'yan bata gari za su kama alharmomin nan da aka ba mutane masu nakasa sai su ta amfani da shi a su ba su da wata nakasa misali zan dauko maka kaso da aka ware aka ma mutane masu nakasa in kamar za a dauka ma'aikata a cikin ma'aikata ɗari za a ware ma mutane masu nakasa kaso biyar to malam sulai wata rana sai ka gani wani bai da wannan kasa amma kawai dan san banza sai ka ya zo a lokacin ne zai fara neman mu ya nemi kartin ta mambobin mu domin ya je a yi mishi certificate na shi na kasashe ne kai har da satifika na karya ma muka saba gani wanda aka ma mutane wai su na kasasu ne domin su ci amfanin wannan kada wani mutum ya samu kafa ya shiga domin ya yi amfani da wannan da wannan katin saboda katin na gwamnati na hudda arziki ne domin tabbatar da shi to wannan shine muke cira ga babban murya ga mutane su masu na kasa idan Allah ya tabbatar da wannan katin mu zaman to mu dukan masu tsaron wannan katin ne domin kada wani ya samu ya yi amfani da mu ya bannata mana kuɗi na gwamnati. masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakinmu nuhu umaru da habibu abdullahi da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar sai producer julie lezis grisham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya to gaida suleiman To yanzu fa lokaci ya yi da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda ake ganin ƙara albashi mafi karanci zai shafi 'yan Najeriya da ba su karɓar albashi. Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce b biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Da alamar akwai kira daga Nijar, wake kan layi. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani babban mai sauraron ku Abdu Kasko Ungwar Wada ta kawo shi jamhuriyar To Malam Abdu muna jin. To to ra'ayina da zan bada bisa ga zance wannan na karamcin albashi wanda za a ba kamar ma'aikata wanda da karamin wanda an ka diba kuma an ka nazari to sai mu ce lalle wannan tsarin da an ka ɗauko ya yi daidai tun da shawara ce wadda za ta unhwanin 'yan ƙasa amma muna so fi sabilillah kamar yanzu a tsaya a yi nazari a diba a gani wanga hali da kasa take ciki na tsadar rayuwar ga kuma gashi tattalin arziki ya ja baya kenan ya kamata a diba a gani inda matsala take a ƙara bunƙasa musu ma samu abinci don talaka shi ma ya samu ya rage wata wahala. To mun gode daga Nijar kuma bari mu zo Najeriya Jigawa wake kan layi daga jihar Jigawa. To muna jin ka. gaskiya wannan karin albashi da an kwadago suke fama mu ba dan mu suke suna dan kansu ne domin idan dan talaka suke kamar wannan tsadar rayuwa ta zama al'umma sai a yi magana a kanta amma su ta kansu suke mu ba ta mu suke ba to ba ka ganin idan aka ok to mun gode da ra'ayinka daga jiga bari mu kada karaye wake kan layi a karaye Mansur ne da kara a Kano. To muna jin ka. Hello? Muna jin ka daga karaye. Wake kan layi daga karaye. Eh, Mansur da kafiyawo. Muna jin ka Malam Mansur. To abin da ya kamata yan kwata gosi tun lokacin da aka janye tallafin man fesu ya kamata a ce ya kamata a ce sun yajin aiki. Hello? Eh muna jin ka. Me yasa ka ce haka? yawa saboda shi ne ya shafi kowa da kowa a kasar ba wanda ya ya shafi su ba misali a cikin kawai ya ma'aikatan kwata-kwata su nawa ne a kan mutanen da ke najeriya to mun gode na karayi daga nan kuma bari mu kada fatakwal wake kan layi a fatakwal Salamu alaikum kana magana da Bala Yakubu daga Fatakwal mutumin jiga state malam da local kama. To menene ra'ayinka? Akan karin albashi da ake fita fafutuka a yi. To mu ra'ayin mu dai ni da ina sai dai ce Allah mana zafi masa alkhairi saboda mu wannan kayan albashi a da shi ba shi da rayuwa dai muna cikin ta ka eh yawa ko a ƙara albashi ko kara ƙara albashi ke tsadar kullum hawa ta ke ne ɗan kasuwa ne yau eh, farashi ba shi da wani ba shi da wani yan kasuwa ba su da wani farashi yau sai ka je kasuwa ka siyo abu naira ɗari ba sai ma ɗari da hamsin To mun gode da ra'ayinka kamar muka ce muna so mu ji yadda kuke ganin wannan karin albashi zai yi tasiri kan waɗanda ba su ansar albashi. Daga Nasarawa wake kan layi. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari. To muna jin ka. Alhamdulillahi a yana da matukan muhimmanci a ce ma'aikata a Najeriya su samu wannan kari na albashi. Don kuwa samun su kusan shine samun al'umma. A duk lokacin da an ce an yi biya sai ana walwala kasuwanni ana cinikayya kusan kowa sai zan kudi ya shiga nusu amma a lokacin nan sai ba karin eh, ba wannan karin ko kuma ba ya albashi ba to sai ga mutane suna cikin wani hali ni dai na goyon bayan a kara musu wannan kudi saboda samun su shine namu mu da ba mu aikin gwamnati To mun gode a lalle kayi bayani daga nasarawa bari mu je mu kwanta gora. Wake kan layi a kwanta gora? Kalaba sun gana magana da injiniya mai jiyar makeri kwantagoro jihar Niger. To injiniya muna jin ka. Wato gaskiya ara albashin nan iya zama alheri saboda gaskiya kananan ma'aikata suna cikin wani hali. To in aka ƙara albashin da wanda bai aikin da ɗan kasuwa duk za a ga bambancin ci gaban abin. amma an bar arewa ma'aikaci na asa kuɗin da ko wata guda ba za su yake wani ba to gaskiya kaga da ta yi ba sannan ga manya-manyan ma'aikata suna kwashe kuɗi su ba ƙanani suna cikin halin a su gaskiya ba ta ya dace ƙananan ma'aikata a ƙara musu albashi mai tsoka wanda zai isa masu dama ko da dai na kwana ashirin haka. To mun gode daga gora kuma bari mu je Nijar, ke kan layi a Nijar. To salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jinka. ka. umma malam ali na shugaban kula more arewa a nan dogon a cikin jamhuriyar nijar muna jin so ba da wani bisa ga wannan kace kuce da aka kai hada albashi na kamar kananan ma'aikata hmm. su ma ƙara mai kasu ma da iyali kinan wanda an ka tsara ma manya su ma ya kamata ko ba su karɓa albashi ya kamata su ma a kyauta musu da yi tsaruwa ta hanyar kasashen afirka ba nijar ko najeriya ba duk kacin kan kasashen afirka ko ina tsarar ta yi yawa don Allah ka tausayin ma'aikata na gode muri Amerika umma malam Ali na shugaban muri Arewa to mun gode malam Ali daga Nijar kuma bari mu je a jihar Neja wake kalla a jihar Neja Muhammad dan jama'a ke kalla a jihar Neja kamfanin Boji to muna jin ka Ato, gaskiya albashi abin da ya kamata a ba da albashi. Kaɗan yi nisa da ka. kaɗan yi nisa da rediyonka. to na kauce wa jariran to ci gaba ba ba da albashi idan ba ba da albashi dubu ɗari da hamsin ba to su ma yan kasuwan da talakawan najeriya wallahi ba za su samu biyan bukatu su yadda ya kamata amma lokacin da za a ba da albashi da ya inganta da ma'aikata ba ɗaya ƙasa za ta saboda albashin ba tsaya zai yi hannun ma'aikaci ba zai je ne hannun kasuwa da lerori kai hata angon da suke sai an gane an samu albashi. To mun gode a maku da kuka saurari wato. To bari mu koma Rijau ba mu kammala ba, ke kan layi a Rijau? Shaman yalda ne sanuwa ce, ta ne Elda ne FCC. To muna jin. ba da shara a kan albashi yana kyau a kara musu ya kai kamar dubu cikin ko dubu cikin. Amma bukatar mu mahi girma duniya a yi kokari mai girma shugaban ƙasa a ba ƙananan hukumomi kudin su in ba haka ba Najeriya ba za ta da ba ta ba za ta samu tattalin arzikin ƙasa ba a ba ƙananan hukumomi kuɗi yana da kyau amma albashin nan kada ya wuce dubu ya zama kowane ma'aikata zai tashi da dubu uku uku a yini. To uh, masu sauraron mu mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a fa a takaice. To a takaice Ɗaruruwan mutane ne suka taru a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Jamina a yau Laraba domin tarbar ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov. Gwamnatin kasar Chadi ta ce ta tattaro farar hula domin tarbar Lovelove ne saboda shi ne babban jami'in wata ƙasa na farko da ya kai ziyara ƙasar bayan rantsar da Muhammad Idris Deby a matsayin shugaban Chadi da kuma kafa sabuwar gwamnati wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon da aka kafa tsawon shekaru uku a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai harin ne akan wuraren 'yan ta'adda ciki har da sansanin soja da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a dayar albala da Burej. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. rundunar sojan isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin rafa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen lokacin da za kuma a ji cikakken rahoto kan tuhumar tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i da wasu mukarrabansa da majalisar dokokin jihar ke yi na wawurar fiye da naira biliyan 423 cikin shekaru takwas. yanzu dai a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick Day ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.